Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa kan mita biyar a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad dukkansu kan zangon FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. A cikin wannan shirin za ku ji cewa ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara a kan matakan tsaro ya fara gudanar da wani taro a kan hanyoyin dakile ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar injiniyoyi tana goyon bayan shiri ko kuma niyyar da gwamnatin Najeriya take yi na sake dawowa da shingayen karɓar kuɗi a manyan hanyoyi da ake cewa toll gates da turanci. wakilan majalisar wakilan jihar niger kuma sun ce suna cikin wani yanayi na talauci sa'annan kuma shugaban amurka mai jiran gado ya yi kira ga waɗanda suke nuna wa tsararru tsana da ƙiyayya da su daina yawa barkan ku da wannan lokaci ga labaran duniya allah yawa tsohon sarkin musulmi alhaji ibrahim da suke rasuwa a jiya sarkin wanda shine sultan na goma sha takwas ya cika abuja bayan ya jima yana fama da rashin lafiya kuma ya bar duniya yana da shekaru 93 marigayen wanda aka nada shi a shekarar 1988 kuma aka sauke shi a shekarar 1996 shine sarki na farko daga gidan buhari kuma kamar da magajin garin sokoto alhaji hassan dan ba marafa ya bayyana mana hira da muka da shi a nan gidan rediyon mu amurka ba wani dan sarkin da ya bauta masarautar daular usmaniya kamar sa daga cikin mukamman da murgayen ya rika a lokacin rayuwarsa dai har da zama sakataren sardaunan sakwatan samadu bello firimin jihar arewa kuma kan diplomasiya a kasashen ƙetare ciki har da sudan kuma shine mahaifin tsohon mashawarci kan harkokin tsaro kana samba da suke a yau za a mishi jana'iza a sakwato kuma a rufe shi a hubbarin shi usman bin fodio shugaban amurka mai barin gado barack obama ya ce nan ba da jimawa ba sabon shugaban da zai gaje shi Jama'a ku gafarce ni. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya ce nan ba da jimawa ba sabon shugaban da zai gaje shi Donald Trump zai gane cewa akwai bambanci tsakanin surutan yakin neman zaɓe da abin da zai samu a fadar White House da zaran ya hau kan ragamar shugabancin Amurka. A haɗuwarsu da manema labarai jiya wacce kuma ita ce ta farko tun gagarumar nasara da shi Trump ɗin ya samu a zaben da aka yi a makon jiya shugaba obama ya ce yana jin trump zai zama haziƙin shugaba muddin da ya samu mutanen kirki da za su tallafa mishi a jiya ne kuma shugaba obama ya bar amurka a su ta ƙarshe a wadin mulkinsa inda zai ziyarci ƙasashen girka da jamus da kuma peru To kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murar Amurka a Washington DC ne wani bincike da kotun laifuka ta duniya ta gudanar ya nuna cewa mai yiwuwa ne sojan Amurka da kuma hukumar leƙen asirai ta CIA ta Amurka din da san aikata laifukan yaƙi ta hanyar amfani da abin da ake kira matakan rashin imani ko na tashin hankali a yadda suke wa mutane da ke tsare hannayensu tambayoyi a ƙasar Afghanistan tsakanin shekarun 2003 zuwa da hudu. a cikin rahoton da ta gabatar jiya litinin wata lauya fatu bensu da take cewa alamomi suna nuna cewa mayakan taliban da sojan gwamnatin afghanistan da sojan amurka duk sun taka rawa wajen aikata wannan laifukan na yaki rahoton ya ce akwai kuma alamu da ke nuna cewa sojan amurka din sun azabtar da akalla fursunoni 61 a tsakanin shekarun nan na 2003 zuwa da hudu dai a can afghanistan yayin da ita kuma cia ta sa aka gane azaba akan akalla mutane 27 da ke tsare afghanistan da wasu wuraren leƙen asiri da ke kasashen poland da romania da lithuania kusan dai a lokaci guda da ita afghanistan din da ko yake amurka ba ta cikin wannan kotun ta manyan laifuka ta duniya ana iya gurfanar da 'yan kasar ta a gaban kotunan kasashen da ke cikin kotun kamar su afghanistan din domin a musu shari'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 54,000 ne suka rasa gidajensu a birnin Mosul na ƙasar Iraq, birnin da sojan Iraq ɗin ke ƙoƙarin ƙwatowa daga hannun mayakan ISIS. A jiya ne wani kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq yake cewa daga ranar Juma'a da ta gabata zuwa yau kaɗai yawan mutanen da suka rasa muhallinsu sun ƙaru da mutane dubu shidda. sojojin na iraq sun ce sukan binciki mutanen da ke gudowa daga mosul don tabbatar cewa ba su da wata alaka da kungiyar isis kafin a bar su su shiga sansanonin 'yan gudun hijira sojojin iraq ɗin waɗanda na jiragen ƙawancen ƙasashen da amurka ke wa jagoranci ke rufa musu baya sun ce suna ƙoƙarin gujewa asarar rayukan mutane fararen hula a lokacin da suke kaiwa masu inda kuma mayakan isis ɗin ke ci gaba da amfani da 'yan kunar baƙin wake wajen tada bama-bamai to a ƙarshe prime minister jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya bar aikin shi ya murabus jiya ne augustin matata ponyo ya ajiye mukamin nasa a bisa yarjejeniyar da aka kulla domin tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasar tasu joseph kabila da kuma kaucewa tashin hankali da ke da alaƙa da siyasa a ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen afirka ta au ta baiwa goyon bayani aka ajiye cewa shugaba kabila dai zai ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2018 lokacin da za a gudanar da zaɓe duk da cewa dai a watan disambar wannan shekara ya kamata ya sa ya ƙare shugaba jose eduardo dos santos na angola wanda shi ma tun shekarar 1979 yake mulki ya ce wannan yarjejeniyar za ta ba da damar a gujewa jayayya akan sha'anin mulki a can ƙasar ta congo labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ofishin mai baiwa shugaban najeriya shawara akan harkokin tsaro ya fara gudanar da wani taro akan hanyoyin daƙile ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya kamar yadda wakilin sashen hausa haruna daudabi ya aiko da rahoto wannan taro dai da ya hada da jami'an tsaron soja da na 'yan sanda da na jami'an tsaron farin kaya wato dss da jami'an civil defense da hukumomin shige da fice da na rasafti da ma kungiyar matasan sa kai da ake kira civilian jtf da kuma na gidan yari an dai baiwa mutane damar fito albarkacin bakin su wala a rubuce ko kuma ta hanyar yin bayanai sai dai shugaban wannan taro mr julius dan asabe yakubu ya ce dama dalilin shirya wannan taron kenan na ganin cewa an samu gudumawar jama'a wajen shaida musu irin al'amuran da ke faruwa sannan su kuma su ɗauki matakin da ya dace a kai farko ne da hanyar da ya kamata a bi a shakan wannan dan mun da muke wayan ba wanda zai zo ya taimaka mana mu za mu yi da ka to kamar irin bayanan da suka gaya muku ya gamsar da ku warai da gaske ka san kuma ba wanda ya cika goma don haka in muka zo nan da namu akwai shawarwari da za a bayar da kuma za ka gan cewa gaskiya yana da mahimmanci ganin cewa akwai shugabannin addinai da kuma sarakunan gargajiya da suka halarci wannan taro to ko ya siya kallon abin sunana da dr murtala ahmad abulfati daga department na arabic and islamic studies a gaskiya wannan tsaro gaskiya bin ba san da suke yin sa ba da yake ba fitowa fili suke su faɗi ga yadda suke yin tsaron sa ba amma a gaskiya a wajen garin tsaron babu shi kuma mutane dole su faɗi fiya nasu tunda akwai mu muna da almajirai kuma muna da jama'a a baya kun garin yanzu hakan nan na gaya maka akwai jama'a makiwata wanda da trapped su ba su isa su shigo nan ba su ko ba su isa su shiga kamaru ba da kuma ba su iya barin dabbobinsu ba fulani ne suna kasar mangunan nan suna cikin abin akwai yan boko haram din a wajen kuma suna nan suna ciki ba su san yadda za su yi ba to a hakika tsaro a gefe-gefen gari din gaskiyansa ya fi karfin gwamnati ya fi karfin su abin nan din tsaron su kadai amma har yanzu sun kasa su abin nan din tsaron su karbi cewa wannan abin ba za su iya yi su kaɗai ba Suna na reverend john achibala ni ne mataimakin sakatare na kan na borno gabaki daya allah ya harce mu mu zama daya mu jira rana da Allah ya shirya ma kowa ya bar duniya ba wai sai kana zama sai a zo a takura ka a kashe ka ka bar kwanakin ka ba ai ba shi yiwuwa ganin cewa akwai mutanen da yawa sun yi bayani kamar batun hare-hare da ake har za akwai matsaloli a ƙauyuka ku ya kuke kallon wannan abin ne to to ka san sha ne abu ya zama kamar ciwo ne ciwo ya shigo fitawa da waya ne a hankali yana fitowa sunana Ibrahim Usman Gulde zanna dujuma na askira kuma memba na Borno Elders Forum ai in ka ji abu ya fito daga baki to akwai shi a zuci kuma daga zuci din akwai shi da gaske mai yiwuwa so don haka muna kira ga su mutanen jami'an tsaro musamman sojojinmu da allah ya eh, ɗora musu wannan abu a wuya su kasance suna mai amfani da abin da jama'a suka faɗa nan cewa a rinka fita daga waje don an ce daga birni ba za ka iya ka fita kilomita ɗaya ko biyu a waje ba za ka haɗa wayannan mutane to kaga in ko haka ne sojojinmu dole mu sake haɗa su da addu'a mu taimake su su samu hazaƙa da ƙwazo da kuma kariyar ubangiji su shiga cikin dajin nan su dakile wayannan mu yaran nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mun gode haruna Ƙwararrun injiniyoyin hanya a Najeriya sun bayyana goyon bayansu ga matakan gwamnatin Najeriya na kafashin gayan karɓar kuɗi a manyan hanyoyin motar da zumar amfani da su wajen kulawa da hanyoyin. Ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da ƙarin bayani. a ƙarshen wani taro da ƙungiyar injiniyoyin ta gudanar a birnin Legas ta bayyana cewa dole ne idan gwamnati tana so ta gudanar da hanyoyinta kamar da ya kamata da kuma yadda ake gudanar da su a sauran ƙasashen duniya a bullo da waɗannan tashoshi da nufin kula da su to ko menene matsalolin da ake fuskanta na kula da irin waɗannan hanyoyi na gwamnatin tarayya tambayar kenan da newa shugaban ƙungiyar injiniyoyin reshen jihar Niger? injiniya usman lafai mun matsalar mu nan ƙasan shine ba mu da abu na ke maintainer culture da an gina anya an gina ta kenan ba wani kudin za a je a ce routine maintenance ko irin shekara ya juyo a je a duba hanyar gada tashi daga daga lagos zuwa ibadan ko kuma daga daga ibadan zuwa ilori ko kuma daga ilori zuwa kaduna ko kuma daga makwa zuwa zuwa sokoto haka ba wasu shi ga hanya Allah ce kwata ba da ga hanyoyi sun fara samun ramuka ya kamata a su ne ana taushe su ana gyaran su to yanzu kamar gwamnati tana cewa tana so ta bullo da toll gate wato tashoshin da za a dinga biyan kuɗi a manyan hanyoyi kuma 'yan majalisa suna cewa ba su amince ba to ta ya za a samu kuɗaɗen gudanar da wannan hanyoyi su wannan membobi na suna bukatan. a fahimtar da su mu da muke ce a sa toll a hanyoyinmu ai su ma sun je kasashen waje sun gani developed countries an sa toll tolli nan da ake sa shine wannan kuɗin da aka ranto aka yi hanyoyi da su ko a tsayar da shi akan abu da kira ppp eh no ka gane ko a samu wanda zai kawo kuɗin shi ya zuwa mana hanya sannan a yi operate abu da kira build and operate to sai dai a bangaren su direbobin manyan motoci da koyaushe ake zargin cewa su ke taimaka wajen lalata irin wayannan hanyoyi su ma sun buƙaci gwamnati ta gudanar da gyara kamar da ɗaya daga cikin direbobin tankokin ma ya shaida mani. Eh, sunana samson isa to gaskiya halin da muke ciki a yanzu akwai wuraren da suka lalace kamar daga ilori zuwa makwa duk wannan har zuwa kaduna ma hanyar nan ba ta da kyau gaskiya muna roko ba wajen kaɗai ba ma in ka bi ta wajen eh, hanyoyin lokoja ba gama ba daga lokoja ma zuwa masallacin murtala zuwa onacha duka wannan hanyoyin ma ba su da kyau yawancin hanyar ma ba su da kyau muna roko in gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira duk a taimaka mana a gyara mana hanyoyi domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyi mu sosai yanzu haka dai najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita dubu da biyar a ƙarƙashin gwamnatin tarayya kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kuɗi har fiye da naira tiriliyan ɗaya da rabi daga shekara alif ɗari tara zuwa dubu biyu da irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauki ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji baban ya jibrin murai amurka daga lagos An jima kaɗan za ku ji kiran da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi ga masu nuna wa tsirarru ƙiyayya da tsana da kuma yi musu barazana. Baba kanka da sijiliya kɛ babankari. Allah ya ji ƙansha ta ikon Allah ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Majalisar Wakilan Jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya sun ce suna cikin wani yanayi na talauci kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya aiko da rahoto. a sakamakon yadda 'yan majalisar suka ci yanzu kimanin shekara ɗaya kenan gwamnatin jihar Niger bata ba su kudaden gudanar da ayyukan raya ƙasa a mazaɓunsu ba. 'Yan majalisar dokokin jihar Niger dai sun ce waɗannan kudaden da ya kamata a ce kowanne ɗan majalisa ya samu naira miliyan goma sha biyar bayan kowaɗanne watanni hudu wato so uku kenan a shekara. Doka ne domin kuwa yana cikin kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da goma sha da suka sanya ma hannu, amma gashi shekarar na shirin karewa ba tare da an ba su ko sisin kwabo ba. Shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar dokokin rabul Abdulmalik Madaki Boso taron manema labarai ne ma ya kira domin bayyana ma duniya halin da majalisar dokokin jihar Niger ta shiga. Daga January zuwa ranar ta yau shine ya kamata a ce mun an ba mu kamar sau uku muna cikin wata sha muna cikin wata sha daya to ina tabbatar ma ne cewa tun daga january har zuwa yau ya kamata a ce mun na farko da na biyu da na uku sannan disamba mu ansa na hudu to ni shine nake ga maka cewa ko sau daya ba mu ansa ba nawa nawa ya kamata a baku ya kamata sha biyar biyar ne miliyan goma sha biyar biyar abinda yake kenan a budget to shi ma dai shugaban marasa jayi a majalisar honorable bello agwara ya ce hujjar da ɓangaren gwamnatin ya bayar na cewa rashin kuɗaɗe ne ya hana a basu waɗannan kuɗaɗe ba su gamsu da ita ba. Mun sha zuwa mu zauna da shi cikin lalama mu ce wannan haƙƙinmu ne ya kamata a bamu saboda gwamnati ba ɓangare ɗaya ba ne gwamnati ba sashi ɗaya ba ne. Me yake cewa in kun tambaye? Muka tambaye shi kan nuna mana babu kuɗi mun san halin da ake ciki mu ma ya kamata mu zauna da mutanen mu mu gaya musu babu kuɗi saboda mutumin da ke karkara ko ƙauye ina ya san babu kuɗi. Yanzu ba ku gamsu da hujjar da shi gwamna yake ba. Mu ba mu gamsu da kudin da yake bayarwa saboda ai mun ga ana harkoki so don haka za mu gamsu gwamnatin jihar Niger dai ta jaddada matsayinta na cewa rashin kuɗaɗe ne fa ya hana a baiwa 'yan majalisar waɗannan kuɗaɗen a saboda haka sai dai su ƙara haƙuri kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya bayyana mun ta wayar salula. Ina son abin da nake son in musu domin da su da mu jam'iyyar ne ta ike mu dan haka ina son su yi hakuri su zo mu yi wannan maganar maganar cikin gida ne wannan ba maganar waje ba ne duk da yake dai 'yan majalisar ba su fito fili sun bayyana irin matakin da za su ɗauka ba a kan wannan al'amari alamu dai na nuna cewa ta ciki na ciki mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya mun gode mustapha Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a wasu ƙungiyoyin sun yi maraba da kiran da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi ga masu nuna ƙiyayya da tsana da kuma musgunawa tsararru da su daina. A lokacin da Donald Trump yake yaƙin neman zaɓe babu abin da bai faɗa ba na ɓatanci da suka haɗa da cewa a hana musulmi shigowa Amurka da dai sauransu. A saboda irin furucin da ya yi tuni aka fara musgunawa tsirarru da kuma nuna musu ƙiyayya. Shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes da Turanci ya yi hira da Mr. Trump kuma ya yi masa tambaya akan dangane da barazana da kuma ƙiyayyar da aka fara nunawa wa tsirarru sai ya ce. I am so saddened to hear that and I say stop it if it, if it helps. I, I will say this, and I'll say it right to the camera stop it. Ya ce sam bai ji daɗin jin wannan labari ba, amma yana kira ga masu yi da su daina. Akan wannan fulici nasa na tuntuɓi Professor Bubu na Maiwa na Jami'ar Anta Diop da ke na wato ƙasar Senegal. Shin kiran da shugaba mai jiran gado ya yi ɗin bai yi a ƙurarren lokaci ba ko kiran zai taimaka ne? eto eh, eh, mutum in aka kai aka dibi kamar eh, wannan zancen da ya yi a ƙarshen nan wato kamar ya bambanta zancen shi ne na a zamanin yana yaƙin neman kuri'a da kuma zancen shi na shugaban ƙasa yanzu wato a gani na kamar yadda hausa ke faɗi karhe tun yana da zahi ake bugun shi irin ababen da suka faru a cikin wa'annan ƙasashen da kika faɗi tunda amurka ƙasashe ne wato kamar yana neman cewa da kada mutane su ɗauki magana shi ta kamfan wato cewa magana ce wadda dindindin ce a'a wato magana ce ta kawai kamfan yana neman kuri'a yanzu da ya hau iko yana neman kamar cewa da kamar irin wa'ancan maganganun da ya faɗi wato sun zamanto kamar maganganun bayan hoge kenan wato yanzu za a dawo da musulmin da wa'anda ba musulmi ba na ƙasar amurka yana neman ya haɗa kansu ina ganin cewa da ce eh, yau dai abin da babban eh, darasi wanda za mu hudda cikin wannan magana tashi ta ƙarshe shine cewa da yau yana zance ne na shugaban ƙasa ba yana zance ba ne ɗan takara saboda an san ɗan takara kowane irin takobi yana iya sawa kamar abokin hamayyar shi ko kuma mm. abokin takara domin kawai ya samu ya kai bisa ga karga iko wani addini to kai a takaice a takaice kana ganin wannan magana da yi zai taimaka ko kuma ya taimaka eh to eh, kin san aka ce ita magana bunu ce wato waccan magana da ya ta farko eh, ko kuma a ce magana dan cinciya ne in ka riga kai magana ta riga ta yi baka iya mai da dantsin tsintsiya in ka zage shi baka iya mai da shi wurin da yake za a samu mutane a ƙasar amurka waɗanda za su ɗauki kamar magana can da ya yi ta zamani yana ɗan takara da ita ce gaskiya wato sai su rinka musguna mutane eh, ta cewa da su gane ba da cewa da kamar maganar siyasa ce ko kuma maganar kamfan ce za a samu haka za a ma samu tarzoma akan hakan to yanzu eh, mu ɗauka eh to mu ɗauka yanzu shi shugaba mai jiran gado yana jin ka wace shawara za ka ba shi eh to shawarar za ni ba shine cewa abu na farko wanda ya kamata ya yi shine cewa da tun da ya riga ya yi waccar magana ta cewa da baya bukatar kamar musulmi su shigo ƙasar amurka kuma wanda musulmi da ke zama a can kowane ya koma kasar shi abin da yake iya yi ta kawo kamar zaman sulhu tsakanin mutane shine cewa da in za ya fita da ƙasar amurka ziyara ta farko wadda za ya kai ya kai ta ƙasar musulmi to kai kana ganin kawai in ya in an rantsar da shi in ya kai ziyara wata kasar musulmi shikenan mutane za su daina abin da suke yi masu nuna tsana ba za su daina ba za su daina ba kamar abin da na faɗi ne can farko wato za a samu mutane wa'anda ilimin su ko kuma a ce lissafin su bai wuce liddai ba to wa'annan mutanen za su ci gaba da musguna kamar musulmi to amma shi kan kanshi ya kamata yau ko da lokaci duka tsawon kamar wa'adin da aka bashi na iko ya rinka jayo hankalin mutane ta cewa da wa'ancan maganganun da ya yi maganganun neman kuri'a ne ba kamar yana eh, shi kan kanshi kamar yana neman abu kana nufin ya ta nanata maganan cewa wancan aka yi amfani da wancan maganan ya ta nanatawa kenan madalla kuma na san da cewa a kewaye gare shi akwai mutane wa'anda kamar mashawarta ne wa'anda za su shawarta da cewa da magana lokacin eh, yakin neman kuri'a da magana iko ba ɗaya ba ne a yau dole tilas komi kake cikin duniyar na in kana shugaban ƙasa kamar irin tasu amurka dole sai ka hada da musulmi saboda musulmi sun yi ɗimbin yawa a cikin duniyar nan ba a iya ware su irin haka na a ce kamar ba za su iya zuwa wata kasa ba Professor Buban Amewa kenan kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari sharhin jaridun ƙasar Nijar. sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar lebanon wacce ta ruwaito cewa bincike akan harin da 'yan ta'adda suka kai a ranar 8 ga watan nuwamba a garin bani bangu na yankin tilaberi mai makwabtaka da kasar mali ya gano gamin bakin wasu 'yan Nijar a wannan aika-aika da ta yi sanadiyar mutuwar sojan ƙasar kimanin biyar. Babban abin takaici shine yadda aka gano wasu hakimai da jami'an tsaro da talakawan da suka sai da mutuncinsu wurin 'yan ta'addan da suka kai harin na bani bango, in ji jaridar wacce ta ambato gwamnan tilaberi yana cewa hukunci mai tsanani zai hau kan dukkan waɗanda suka ƙi ba hukumomi haɗin kai a yaƙin da ake yi da 'yan ta'adda jaridar le republican ta ruwaito wasu kalaman ministan kudin kasar nijar hasumi masa'udu yana jan kunnuwan ma'aikatansa cikin wata siga ta muzurai yana cewa da su akwai yiwuwar a samar da kudaden shiga aljihun gwamnati fiye da wanda ake samu a yanzu saboda haka waɗanda ke da niyyar ba da haɗin kai a ayyukan shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnati za su samu dukkan wata kulawar da ta dace amma kuma waɗanda ke da niyyar kawo turjiya ga wannan shiri su sani tafiyarsu da gwamnati ba za ta yi kyau ba in ji jaridar le republican wace ta ce masa'udu hasumi ya tare a radu da ka jaridar lankitar ta zo da wasu bayanan da ke fayyace adadin kudaden aljihun da kakakin shugaban majalisar dokokin kasar niger da minister ke bukata don hidimominsu na shekarar 2017 wato fom politik ƙudurin dokar da ke gaban majalisar a yanzu haka na nunin idan 'yan majalisar suka amince za a ware wa kakakin majalisar dokokin nijar miliyan 1,920 na sefa waɗanda zai zuba a aljihunsa don ya kashe wutar gabansa a shekarar da ke tafe yayin da firaminista ke fatan a bashi miliyan 1,200 na sefa shi ma domin irin wannan bukata duk da matsalar kuɗin da ake fama da ita a nijar in ji sharidar lanketer mu cike sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ce magajin garin ya mai Asan Saidu na fuskantar barazanar tsigewa daga mukaminsa bayan da wasu kansiloli sama da 20 suka ajiye takardar nuna bukatar a shirya ƙuri'ar kakkaɓe shi daga kujerar da yake saman ta yau shekaru kusan uku. Jaridar ta ce masu wannan yunkuri na zargin mayar ɗin na mai da laifin almubazaranci da rashin iya aiki inda ma'aikata suka shafe watanni biyar ba albashi bisa tsarin doka dole ne magajin garin ya kira taron gaggawa don tantauna wannan magana ko da yake wasu bayanai na cewa tuni ya fara kamun kafa a wurin kansilolin jam'iyyar modern lumana da na cds da na andp don su kubutar da shi daga halin da ya shiga in ji jaridar talaru da listuwar sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. Assalamu alaikum mai magana Amadi na mai faci ko tasha ga kemistan Najeriya. ya ku isa nan ta'aziyyata ta'aziyya ta ga al'ummar musulmin najeriya kai na daga na duniya gaba ɗaya. game da rasuwar mai martaba tsohon sarkin musulmi alhaji ibrahim da suke Allah shi masa rahama Allah ya sa ya huta Allah shi kyautata mu yan tazo na gode assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayarsa sokoto ga dalokar gamme murya almakarun allah kuɗi sannin saƙon ga nawa da musulmin najeriya bale ɗan arewacinmu na najeriya ya gobe rikicin boko haram jibi rikicin shiya gatar rikicin yan Neja Delta don Allah mu ba kan lahiya muna jin ƙasan muna ta lalacewa bale mu arocin Najeriya kullum mu akkuma baya don Allah yan shi'a ku ba mu don Allah ku zauna lahiya a Najeriya ku ci ta ƙasar ku mai magana alhaji hayatu mazaunin ba ya sassakuta ga dole ka Allah ka ba kasar Najeriya zaman lafiya salamu alaikum Yanzu kuma ga takaitattun labarai. To Najeriya tana juwayen rashin da aka yi na tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da Suki wanda Allah ya mushe rasuwa jiya a Abuja yana da shekaru 93 a duniya. Margayen wanda shine sarkin musulmi na goma sha takwas wanda kuma aka naɗa shi a shekara 1988 an sauke shi ne a shekarar 1996 kuma yanzu a mishi jana'iza a sokoto. To kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa mai ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya.